A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakuncin Isa Adamu wanda aka fi sani da madadi mai bada haske a yayin daukan bidiyo wato Lightman wanda ya shafe shekaru goma a masana'antar Kannywood. Ya ce soke dandalin fim wato Film Village bai wa masu harkar fina-finai daɗi ba. A cewarsa an katse wa dubban matasa damar samun ayyukan yi. Ko me dalilin da ya sa ya faɗa hakan? Ku biyo mu domin jin yadda ta kaya. Ina da sana'a cikin fim wanda ma'ana wanda suke kunna light haske a cikin fina-finan hausa ina da kuma mai gida wanda ya fara koya min wannan sana'a wane ne ya fara koya min wanda ya fara koya min wannan sana'a ba wani bane ba zai wuce hassan crown ba hassan crown eh muna zancen shekara nawa akalla kasara za a samu shekara goma shekara goma mm. kana wannan sana'a to ya aka yi ka tsinci kanka a kannywood industry gaskiya yadda aka yi tsinci kaina a kannywood ina lokacin kafin na shiga kano ina harkar a caba ina harkar a caba na kawo fasinja yau da gobe yau da gobe tun an sabon titi to sai allah ya haɗa ni da shi na ɗauke shi muka je wudil muka dawo har ya zamanto cewar na zama kusan abokinsa zai kira ni in zo ɗauke shi ko wani abu to har ya fara cewa ko ina da sha'awar abin ne ce eh, gaskiya ina da sha'awar amma bani da sha'awar ne acting a ciki saboda ba lalle ba ne nake tunani in samu wani gurbi a ciki sai dai harkar da yake ta harkar light Allah ina sa ran sha Allah zan samu dama yi lokacin ya ce to zai fara kirana to a lokacin da muka fara aiki da shi aikin wani producer mai suna Ibrahim Bauni lokacin da na fara aiki da shi yau da gobe yau da gobe har ya zamanto yana iya tafiya ya bar ni ne satin din light daga lokacin da ya daina sai akwai wani mai gida na kuma ana cimar babal baban ladogo shi ya kara dora ni akan hanyar da mutane suka sani a kan sana'ar da kuma wasu daga baya suka kara sani na. To da lightning ba wani abin da ka yi ka um, taɓa yi a harkar fina fina Gaskiya akwai abubuwan da nake yi sau wani lokacin ina da yin acting. Kana kakan fito a jarumi? Ina fito a jarumi ko kuma ina fito in yi sin biyu sun uku saboda akwai wani mai gidana baba karami ya taɓa yi min wani fim mai suna rindina sannan ya yi min wani fim mai suna gagarabadau sannan ba wani jarumi gaskiya a cikin gagarabadau da babu shi a ciki wala alinuhu adam e zango sun momo suwaye duk suna nan da yawa a cikinsu mata da maza lokacin da aka yi gagarabadau to menene abin sha'awa a wannan harka da kake gaskiya abin da ya fara bani sha'awa na shigo ta ba wani abu ne illa a ce yadda nake ganin mutane suna yin fim ban gane yadda ake ba saboda za a gani an hasko mutum a fim yana kuka ko kuma yana da waka ko kuma yana wani abu wanda zai ban mamaki sai da na shigo sai na tabbacin abin nan ba abin da nake tunani a zuciya ba ne ba haka yake ba a zahiri. To ina kake son ka ga kanka a dan kankanin lokaci a wannan masana'anta? Ba wani abu nake so na ga kaina a kai ba illa a ci haɗin kai saboda duk abin da idan za ka yi shawara ko kuma za ka samu magoya baya to in Allah ya da abin da baka tunani ma za ka iya kai Allah zai iya kai ka inda baka tunani ba saboda na duk duniyar fim gwamnati tana dafawa masana'antar harkar fim amma mu a kasar sai dai mu ce to alhamdulillahi gwamnati tana dafa mana amma ba kaman yanda wasu kasashen ake taimaka musu ba irin abubuwa kaman kalubalen da kuke fuskanta kenan yawa to mun kinga kaman da aka ce za a yi film village hmm. akwai malamai da dama da suka dinga soke-soke da mutanen gari wasu gani suke an yi fim village ne za a gina alinuhu gida a can ko adam iya zango ko kuma yan fim za su tarkace su koma can a'a a yanda fim village yake idan gwamnati ta gina ba ta gina dan fim bane ta gina duk wanda yake kasan najeriya ne za ka shiga ne guri ne wanda ba lalle sai za ka yi fim ba kenan soke wannan mm, dandalin fina-finan bai muku daɗi ba eh ba za mu ce mana daɗi ba amma kuma don ɓangare za mu ce mana daɗi saboda idan muka tsawa muka hasashe muka yi kuma zurfafa tunaninmu ta wani ɓangaren za ki ga cewar soke shi din ya fi alkhairi amma ta wani ɓangaren ka duba kuma yinsa ya fi alkhairi saboda keɓe guri aka yi wanda ba za mu shigo cikin gari ko mu je gidan mutane ko kuma mu dinga zuwa unguwanni ana aiki suna zagin mu ko suna gaya mana magana wanda muran mu ba zai so ba shine gwamnati ga misali za a iya cewa an aka fin fim village tunda za a fim da zai haifar da ƙauyuka birane titina abin da ake amfani da shi a harkar fim gwamnati za ta saka a gurin da kuma da suka za suna soke-soke ana cewa kaza kaza amma idan aka tsaya kai tunani mafi aka sai saboda idan an yi fim village a jihar kano akalla a kasara mutum sama da mutum dubu goma ashirin ba waya yan fim ba mutanen gari masu samu aikin yi. madalla madadi baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya